Al'amarin da ya faru ne a ƙauyen Tanti da ke gunduman mai hula a karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda ake zargin cewar wasu 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji suka kawo hari wannan ƙauyen suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi. Lamarin da ya janyo artabu da kwanton bauna tsakanin su 'yan bindigan da kuma 'yan banga mazauna wannan yankin, inda aka yi ta musayan wuta da ba ta kashe tsakanin su haɗe ma da kwanton bauna. Lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla saba'in kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya shaida mun cewar su wa'annan yan sandan da sojoji da haɗin gwiwan yan banga suka cimma nasara tarwatsa wa'annan yan bindiga din kuma aka yi nasarar samun kashe da yawa daga cikin su wanda saura sun gudu da harbe-harben ciwo na bindiga a jikin su su wa'annan kamin a kawo musu wani dauke dai sun sami kashe wa'annan mazauna wannan ƙauyen kusan mutum goma sha biyu suka harbe su har lahira daga baya aka sami gudanar da bincike ta musamman inda aka bi sawun musu aka rika samun gawakin su a cikin ciyawa yashe wadda zuwa ka alƙablan sun nuna cewa an sami kashe wayannan yan eh, bindigan kusan mutum hamsin da wani abu. Ciyaman Tigi da ke zama kwamandan da ya jagoranci 'yan bangar da suka yi artabo da waɗannan 'yan bindigan ya shaida min yadda malamarin ya faru yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho inda ya ce. Allah ya kawo mutane irin barayin na wanda suke ɗaukar mutane suna garkuwa da mutane. To Allah ya sa mu 'yan banga mun fito gefen borno da ruwa mun zo yankin bali nan wani ƙauyen da ake kira tonti allah ya ba mu nasara sun yi mamu kisan gilla sun kashe mamu mutane guda goma sha biyar a yankin su kuma allah ya sa mu yi nasara mun kashe mutane talatin a wajen su a nasu bangaren kwamitin zaman lafiya na yankin karamar hukumar bali a jihar taraban inda na tattauna da honorable zubairu sajo wadda ke zama shugaban kwamitin zaman lafiya na wannan yankin wadda ya ce sun samu yan bangan mu a wasu ma a cikin masallaci aka same su ana sallah wasu sun yi sallah sun fita kawai suka farma garin din aka yi gina jina a wurin bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayandan an mutu bangaren nan an mutu can an mutu. To yanzu kamar kamar mutane nawa aka kashe a kowane bangare misali. To a kowane bangare dai gaskiya an kashe mutane da yawa. Bangaren su yan banga da hunters an taba su mutum goma sha. Su kuma yan ta'adda an taba su ya kai kimanin mutane talatin da wani abu. Shi kuwa Musa Abdu Timtim wadda ke zama ɗaya daga cikin wadda lamarin ya ritsa da yan uwansa kannensa haɗe ma da yayan babbaninsa wadda suke cikin tawagar yan bangan shi ma ya yi mana bayani yadda suka tsinci kansu sakamakon jin wannan turmutsatsin kuma lamarin da ya yi sanadiyar ritsawa da yan uwansa abin bai musu daɗi ba. Gefen Fulani makiyaya ni ne Ardo Timtim. Ardo aka ce akwai yan uwanka cikin waɗanda aka kashe. Akwai yan uwana. Na'am kamar mutane nawa aka kashe naka a matsayin yan uwanka kuma ya dangantakan ku yake. Eh, Dukkan su ƙannaye na ne da ƴaƴan baffane na mutanen nan sun cikin damina suka kone min gida suka kashe min yaro yanzu menene bukatan ku bukatan mu gwamnati ta ba mu haɗin kai akan mutanen nan mu a bar mu da su a ga iya ƙoƙarin mu a kansu yanzu haka dai rundunar 'yan sanda da sojoji da ma 'yan sa kai da ke sintiri a wannan yanki na karamar hukumar ta bali sun yi alwashi tare da lasar takwabin cewar za su yi dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar lado salisu garba muryar amurka daga Jalingo a Najeriya.